من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وهده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله من خلقه وصفيه عد الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وتركها على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيب عنها إلا هالك صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وقتفى أثرهم وصار على نهجهم إلى يوم الدين فاللهم اجعل كل أعمالنا وأقوالنا خالصا لوجهك الكريم ولا تجعل للشيطان فيه حظا ولا نصيبا وارزقنا خير الآخرة والأولى ثم أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talikai mai komai mai cikakken iko wanda ya ƙara raya mu a cikin wannan yammaci na juma'a ashirin ga watan rabi'ul awwal bayan hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam daga makka zuwa madina na shekara ta 1437 wanda ya daidai da daya ga watan januwari shekara ta 2016 miladiya Allah ya ƙara raya mu a cikin wannan masallaci na almanar mai tarin albarka don ci gaba da gudanar da karatun wannan littafi mai tarin albarka i'tiqadul a'immatul arba'a na Dr. Muhammad Abdurrahman Al-Khamis hafizahullahu ta'ala inda muka kwana a ƙarƙashin ƙudurin Imam Shafi'i a matsala ta imani kamar yadda malam ya kawo a shafi na arba'in da hudu mun kwana a kan tattaunawa wanda ya gudana a gaban abu muhammadin zubairi ɗalibin imamu shafi'i wanda wani mutumi ya zo wajen imamu shafi'i yana so a warware masa matsalolin da suke da alaka da imani ya shiga cikin ɗimuwa ya ruɗe sai imamu shafi'i ya ci gaba da ba shi amsa da bayanan da Allah ya wajabta wa kowane gaba na ɗan adam saboda imamu shafi'i ya masa bayani duk wata gaba da ka gani a jikinka a matsayinka na musulmi akwai wajibin farillan da Allah ya ɗaura mata wannan gabar kuma ranar tashin kiyama wannan gabar za a tambaye ta akan wannan farillan da Allah ya ɗaura mata ta kiyaye ko bata kiyaye ba wanda mun kwana a daidai nukutar da malam yake cewa qala shi wannan mutumin bayan imamu shafi ya gama masa bayani sai ya ce wa kadi araftu nuqsanuhu wa itmamuhu ni na san karuwar imani shine araftu nuqsanuhu raguwansa wa itmamuhu da cikuwarsa bi ma'ana cikan imani fa min aina ja'at ziyadatuhu to ta ina ƙarin imani yazo wannan mutumin yana wawa imam shafi'i tambaya ya gane cewa imani na raguwa ya gane imani na cika to amma a ina imani ke karuwa kaga ya, ya, ya samu waraka a abu guda biyu waraka cewa imani na cika bi ma'ana mutum imaninsa na cika sa'annan kuma mutum imaninsa na raguwa imanin mutum na raguwa a lokacin da mutum yake rage ayyukansa na alkhairi ɗaya kenan fuska ta farko kenan fuska ta biyu a lokacin da mutum ya ci gaba da saba wa Allah to imaninsa na raguwa kaga hanya biyu tana aikin alkhairi sai ka daina alama ce imaninka yayi ƙasa sa'an nan kuma hanya ta biyu a'a mutum ne saɓan Allah yake yi yau da gobe to duk lokacin da ya saɓa wa Allah to imaninsa na raguwa wannan shine akidan ahlus sunnati jama'a jama'a kai. saɓanin murji'awa murji'awa suka ce duk irin saban Allah da mutum ya yi imaninsa na nan daram damdam saboda asalin imani in ya zauna ya zauna baya motsi malaman sunna kuwa suka tabbatar da asalin imani ya fi juna a asalin tushen imani wanda ya zauna a zuciyar ɗan adam shi yasa za ka ga mutum ana iya samun yana da aiki masu yawa a wajen aiki kuma a wajen imani ba yi ƙarfi ba to wanda imaninsa ya fi shi ne mutumin da aikin da ya aikata na alkhairi yayi tasiri a zuciyarsa imaninsa ya karu to wannan ya fi wancan da yayi aikata ayyuka masu yawa amma bai yi tasiri a imaninsa ba shi wancan yana da yawan ladan aiki ina fata an gane shi kuma wannan yana da fifiko a wajen mai karuwan imani an gane matsala to shine imamu shafi'i yake so ya warware mai qala shafi'iyu sai imamu shafi'i yace qala Allah jalla zikru. Allah wanda ambatansa ya girmama ya ce wa idha ma unzilat suratun faminhum man yaqulu ayyukum zadathu hadhihi imana فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون الله ce وإذا ما أنزلت suratun. duk lokacin da aka saukar da wata sura faminhum daga cikinsu man ya kulu ayyukum zadatu hadhihi imana cikin sahabbai wani zai ce wane ne a cikinku wannan surar ta ƙara masa imani fa'amman labina amanu waɗanda suka yi imani fazadathum imanan wannan ayar da aka saukar ko surar da aka saukar tana ƙara musu imani wa hum yastabshiruna su kuma suna yi wa juna bishara sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan suna gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana karantar da su wani lokaci sai kaga sun fashe da kuka kamar hadisin Abu Najih Irbab bin Sariya ruwayan Imam Ahmad a cikin musnad dinsa yace wa'adana Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam ba'da salati ghadatin maw'izatan wajilat minha alqulub wa zarafat minha aluyun manzon Allah tsira da amincin Allah su kara tabbata a gare shi da alayensa yayi mana wa'azi bayan sallan asbahi zukatanmu ya girgiza idanuwanmu suka zubar da hawaye qala rajulun minna ya rasulullah ahid ilaina ka annaha maw'izatu muwadda'in ya ma'aikin Allah kai mana wasinci me kake mana wasinci a kansa kai ka ce kana mana wa'azi ne na bankwana kaga wannan ya nuna ne ya yi tasiri a zukatansu ko to wannan hadisi ruwayan imamu ahmad kenan ga hadisin bukhari da muslim hanzala da ali da abu uh, sayyidina abubakar as-siddiq radiyallahu anhu wata rana hanzala ya hadu da sayyidina abubakar sai sayyidina abubakar ke tambayan hanzala radiyallahu anhu yaya sai hanzala yace nafaka hanzala ai hanzala yanzu yana ganin kansa a matsayin munafiki ne shi sai sai na bakar ce me ya faru sai ce in muna gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana karantar da mu ayoyi sai zukatan ya girgiza imanin mu ya karu mu fashe da kuka mu ga kamar lahira yanzu ne amma idan muka koma gidajenmu mu'amalar da za mu yi da matanmu da 'ya'yanmu sai su mantar da mu wannan wa'azin da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi sai sai na bakar ce kana jin haka ya ce eh sai sai na da ce ni ma ina jin haka to ashe ni ma na zama munafikin kenan sai suka gauraya suka tafi wajen manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ma'aikin Allah ga halin da muke ciki duk lokacin da muke gabanka kai mana wa'azi kai mana nasiha ka karantar da mu ayoyi na qur'ani sai zukatan mai girgiza mu ji kamar yanzu za mu tafi lahira zukatanmu ya tsorata idanunmu su zubar da hawaye sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa sai suka ce amma in mun koma gida a fasanan nisa wal aulad matanmu da 'ya'yanmu sai su mantar da mu sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da kuna kasancewa kamar yanda kuke a gabana yanda kuke ji a gabana haka kuke ji lokacin da kuke gidajenku la safahatkumul mala'ika da mala'iku za su zo gidanku su ce assalamu alaikum wannan kawai na zo ne in gaisa da kai walakin sa'atan sa'atan ya hanzala sai dai ne lokaci lokaci ya kai hanzala bi ma'ana wani lokaci imanin zai zabarar da kai ko ka ji ka girgiza ka ga yanzu ma za ka iya mutuwa ka ji ka tsorata kana yin wa'ansu ayyuka na alkhairi wani lokaci kuma me sai ka manta sai wani abu ya faru sai kuma abin ya dawo wato kenan imani yana karuwa yana kuma ne yana raguwa to duk lokacin da aka saukar da aya wacce ta ƙara musu imani za ka game yastabshirun suna yi wa juna bishara na alkhairi sai da na umar radiyallahu ta'ala anhu lokacin da fairuz abu lu'lu'atul majusi wani ba majusi ne wanda bawa ne na mughiratu bin shu'uba yana bakin ciki sai da na umar shine dalilin karyewar faris daula ta farisawa ya sha alwashin shi sai ya kashe sai da na umar lokacin da ya lallabo a sallan asibahi sai da na umar na sallan asibahi yana sallah kuma yana kuka wannan mutumin ya zaro takobi mai baki biyu lankwasassa ya shigo masallaci kamar yana sallah ya lallabo ya soka wa saidina Umar a ƙarƙashin maransa suka shida sai ya falle zai gudu to tunda zai fita ne kaga akwai mutane a masallaci sai da ya soki kusan mutane guda tara yana sokansu don ya samu ya kwace ya tabbata dai za a kama shi sai kashe kansa a lokacin sayyidina Umar sai ya jawo Abdurrahman bin Auf shi ya karasa wannan sallar to sayyidina Umar da aka zo da shi aka komar da shi gida aka dan kawo mai nono ya sha yana shan nonon sai ya dinga zubowa ta karkashin marasa, sabai sai suka fashe da kuka sun san cewa me ba labari a lokacin sai wani sahabi ya zo ya ce majalla da halin da kake ciki ya amiral mu'minin duk lokacin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam duk inda za a ce manzan Allah ya je sai a ce da shi da da Abubakar da Umar in an ce manzan Allah ya fito daga wani waje sai a ce da shi da da Abubakar da Umar yi madalla da halin da kake ciki ai in sha Allahu ana cewa a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayan sayyidina Bakar sai kai babu wanda ya kai ku daraja sayyidina Umar sai daga kai sai ce gurra bi hadha ghairi ka rudu wani na da wannan kaga yana masa me bishara A take a wannan lokacin sai wani yaro matashi ya shigo yana jan tufafinsa kasa sai na umar da ya kalle shi sai ce ya ce mai ya irfa izarak fa innahu atqali rabbik wa anqali thawbik yace kai yaro daga tufafinka sama shi yafi tsafta ga tufafinka kuma shi yafi nuna alaman tsoron Allah ya zaɓi mutane kusan guda shida zuwa bakwai ya ce a cikinsu su zaɓi wa zai zama jagora ya ce idan na zaɓi na ayyana mutum ɗaya na ce wane shi zai zama jagora bayana bi ma'ana karifan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ina da fiyayyen wanda na yi koyi da shi yana nufin wa sai da na abubakar ya ce kuma idan ban ayyana waye zai zama jagora ba bayan tafiya na ina da fiyayyen wanda na yi koyi da shi yana nufin manzan Allah sallallahu alaihi sallam. Abdullahi bin Umar bin Khattab radiyallahu ta'ala anhuma yace tunda na ji babana ya faɗi wannan na tabbata ba zai ayyana wanda zai zama khalifa ba sai ya ce wa ɗansa ya ce ka je wajen na na Aisha ka ce mata Umar ɗan Khattab yana neman izini idan ya mutu a binne shi kusa da abokansa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sayyidina Abubakar kakkace mata amirul mu'minin saboda daga yau ni ba amirul mu'minin bane Abdullahi bin Umar yana zuwa wajen nana Aishatu sai ganta tana kuka labari ya iso gare ta cewa ga halin da sayyidina Umar yake ciki sai ta ce da na ajje wajen nan in ni na mutu abin ne ne kusa da mijina da mahaifina amma tun da sai da na umar ne nemi izini ba zan iya hana shi ba idan ya mutu a zo abin ne shi ya ba su haibin romi takobi ya ce a cikin mutanen nan guda biyar shida ko bakwai da na zaɓa idan biyar suka yi ittifaki ɗaya ya saba ka sare mai kai bi mana ya ƙi yadda da abinda wa'ancan suka yadda a kai ka sare mai kai in biyu ne suka saba hudu suka yi ittifaki ka sare musu kai ya ce kai kuma abdullahi dan umar ka sa ido a abin da ke gudana ba ruwanka da sha'aninsu in jagorancin nan ne ke gudana to ni har gara a ce ba a ɗaura min nauyin al'umman manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a kaina ba in koma wa Allah na san ba ni da wani nauyi na al'umma da za a tambaye ni akai amma gashi an ɗaura min jagoranci in Allah ya yarda akan mutanen gidana kaina jagoranci ya kare in ma alkhairi ne to ni na same shi in ba sharri ne to ya takaita daga kaina ba zai ƙara riskan wani daga cikin mutanen gidana ba sai da na umar radiyallahu ta'ala anu kaga sun mai bishara na alkhairi saboda an san shi da me mutumin kirki ne da alkhairan da yake aikatawa to yana daga cikin abin da ake so duk lokacin da mutum ya zo gargara na mutuwa sai ka masa bishara na alkhairi ya yi burin kwaɗayin ya riski Allah nan kuma ya yi burin Allah subhanahu wa ta'ala zai masa rahama ya yi burin zai samu aljanna nan kuma ya ji tsoron azabar Allah wannan sabai suka yi wa juna bishara wa amma allazina fi qulubihim maradun waɗanda a zukatansu akwai ciwo na munafunci ciwo na kafirci fazadatuhum rijsan ila rijsihim sai wannan rashin lafiya ta munafunci ya ƙara musu datti kan dattin da suke da shi na munafunci a zukatansu wa matu wa hum kafirun suka mutu suna kafirai kaga anan ya nuna maka imani na ne yana ƙaruwa wa qala imam shafi'i yace innahum fitiyatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda ya ce ga Allah ya faɗi a cikin littafinsa innahum ashabul kafi ko matasa ne innahum su wa'annan ashabul kafi din fitiyatun matasa ne amanu bi rabbihim sun yi imani da ubangijinsu fazidnahum huda sai Allah ce sai muka ƙara musu shirya kaga kenan imani na me yana ƙaruwa kenan matasa ne da suka taso su kaɗai ne musulmai a garinsu suna mamakin yanda ana so a tirsasa su dole sai sun kafirce wa Allah sai suka gudu suka shiga kogo to a cikin wannan kogon fa shine suke tattaunawa tsakaninsu da juna oh yaushe Allah zai nuna mana wannan garinmu a ce sun musulunta yau irin tattaunawa ne da juna sai Allah ya sa su suka yi bacci wa labifu fi kafihim 300 sinin wazdadu tis'a suka zauna a wannan kogon shekara ɗari uku da tara suna bacci Allah ce tahsabuhum aiqadan wa hum ruqud zaka zaci suna farke ne amma bacci suke yi wa nuqallibuhum zata al-yamini wa zata al-shimal Allah ya ce muna juya su dama da hagu kamar yadda mutum ke bacci ko ya kwanta nan in ya dan gaji ya dawo nan sai da suka yi shekara ɗari uku da tara suna wannan baccin kuma suna nan a matasan su yadda suke a ranan da suka kwanta har a tsawon shekara ɗari uku da taran nan ba su canza ba wani iko sewa akwai wanda ya sai wannan sai da suke shekara ɗari uku da tara a yanda suke a matasansu haka suke kuma da suka tashi bacci sun yi bacci ne kamar lokacin a azahar lokacin da za su farka sai suka farka irin lokacin karfe biyar kasan in mutum ya bacci in ya farka da next thing me yake nema abincin yunwa Ƙala kam labistum qalu yau man. aw ba yau sai suka fara tambaya ah, wannan baccin da muka na minti nawa ne sai wani suka ce ah, muna gani faɗan awanni ne muka yi ko kwana ɗaya muka yi fab'athu ahadakum biwarqikum hadhihi ila madina, akwai kuɗi a hannunsu wanda suka gudu dan su tsira da kansu sai suka ce to ɗaya daga cikinmu a bashi wannan kuɗin ya je cikin gari falyanzur ayyuha azka ta'aman ya duba abincin da ya fi kowane abinci tsafta wal yatalaffaf wala yush'iranna bikum ahada amma yayi haba haba dan kada wani ya gano kai ne in aka gano innahum in yadharu alaikum in suka iya gano ku suka kama ku yarjumukum za su jefe ku aw yu'idukum fi millatihim ko kuma su maida ku zuwa kafircin su walan tuflihu idan abada suka ce ba za ku taba rabauta ba har abada ya je gari yana zuwa sai ga gari ya canza garin da suka duk an rame su kadai ne musulmai sai suka ga duk garin musulmai ne kuma kaga Allah ya nuna musu me saboda me su kara ne imani annabi ibrahim alaihi salatu wassalam ya ce rabbi arini kaifa tuhyil mauta ya Allah ka nuna min yadda kake raya matattu qala awalam tu'min Allah ce ah, baka yi imani bane qala bala walakin liyatma'inna qalbi sai ce tabbas na yi imani ya Allah saboda in ƙara imani kan imani aka sa shi yanka tsuntsaye guda hudu ya cakuɗa naman su ya arje su sannan ya kira kowanne in ya kira wannan tsuntsun sai ka ga naman cuk cuk cuk sun hade sun taho gashi nan ya taho yana kallo naman zai cakuɗe zai hade kuma ya taho gabansa kaga wanda ya ga wannan kaga me me ya ƙara mai imani ya ƙara yadda da wa Allah subhanahu wataala to wanda ya ga abu zahiri ba ɗaya ba da wanda ya game da bigansa ba ko kamar wata bayar Allah ta musulunta da ta musulunta sai ta koma gida sai mijin ya kore ta mijinta sai ya kore ta ya ce ta bar gidan sai ta dawo tana kuka me ya faru ta ce mijinta ya kore ta ita kuma tana da yara ita ba damuwa ta kawai 'ya'yanta suna ta ce su biyar ne to yanzu ya za ta yi ita kawai yaranta ya fi damunta yadda za ta kwace yadda za ta kwashe yaranta ta bai shi sai na ce mata to kin san me za ki yi ta ce a'a sai na ce ki karanta wa idza qara'ta alqur'ana ja'alna bainaka wa bainal ladina la yu'minuna bil akhirati hijaban mastura ina talakana mata shi a hankali har ta rike tana ta maimaita nace tun daga yanzu tun da kin iya karanta ta ki ta karanta ta hakki je gaban hakki je ki dauko yaran ki ba zai ganki ba ta je ta kwaso yaran ta ce ta gabansa ta wuce bi ganta ba ta riko yaran yana ganin yaran amma bai ganta ba ta zo da su to yanzu ina za ta ce za ta yi saudiya shikenan sai ta wuce kaga ita da kaga wannan amfanin goban ka ka ce mata hakan ba haka bane za ta yadda da kai kaga ta kara samun imani kan me imanin da take da shi akan me addinin Allah to imani na karuwa sa'annan kuma yana ne yana raguwa sai imamu shafi'i yace ce qala shafi'i walau kana hadha al-imanu كله واحدا la نقصان fihi wala زيادة imam shafi'i yace da wannan imanin abu guda ɗaya ne ga baki ɗayansa babu raguwa babu ƙari lam yakun li ahadin fihi fadlun to ai babu wani falala a imani a mutane kenan ko akwai wani kana ganin aikinsa da yanayinsa kai kai da kanka baki wa kanka me adalci cewa me ya maka fintin kau saboda ayyukan da yake na alkhairi sai ka ga kai din nan ba za ka iya ba ba an zo wajen taimako ba a wajen yaki manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa a taimaka saboda me yakin za a je babu guzuri guzurin da ake da shi bayi da yawan da ake bukatan haka eh, da za a ce ba a bukatan wani taimako dole ana bukatan taimako wannan ya kawo wannan ya kawo sai da na umar sai ya kawo rabin dukiyarsa yana ganin insha Allah babu wanda zai kai shi kaga yayi ne iya kurewarsa kenan ko sai na bakar shi da aka tambayi sai na umar me ka ajiye wa iyalanka sai ya ce na ajiye musu rabin dukiya na na raba dukiya na kashi biyu na kawo rabi na ajiye musu ragowar rabi sai na bakar da ya jibo sai ya ajiye manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tambaye shi kai kuma me ka ajiye wa iyalanka yace Allah da manzansa sai na Umar yace kai kai na yi saduda na san ba zan taba kamo ka ba ga ne? ai karfin imani ne ko karfin imani ne yake tunanin me bari ya sadaukar ai akwai Allah da ya bashi kuma me ba zai fasu cikin mai talauci da kunci da damuwa ba to shi ne ce ai a hakan in aka ce imani abu guda ɗaya ne to ai babu bambanci kenan wastawan nas da kuma mutane sun zama ɗaya wa batalar tafdil to da kuma fifiko ya baci kenan tunda ba za a ce wane ya fi wane ba kaga kuma a sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko kowa an san me darajar da yake da shi ga mu'ab bin malik shi sahabi ne wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce rubba rajulin ash'atha aghbara lau aqsama ala Allah la abarra da yawa daga cikin mutanen da in ka ganshi yana cikin budu-budu kayansa gashinsa za ka dai kalle shi miskini dai, wanda ba wani mutum da in ya zo wucewa za a ɗauke shi wani abu ba ya ce amma irin wa'annan mutanen da zai ɗaga bakinsa ya yi rantsuwa cewa Allah sai ya yi abu kaza saboda alaƙar da yake da shi a wajen Allah Allah ba zai taɓa kunyatar da shi ba sai abin ya faru da aka zo yaƙi sahabbai suka samu wannan sahabin suka ce ka roƙan mana Allah ya ba mu nasara mana saboda sun san manzo Allah ya faɗi irin wannan mai siffar a tattare da shi sai ce na rantse da Allah sai mun samu nasara a yakin nan kuma ni sai na yi shahada ka game aka samu nasara kuma ya yi shahada kaga muhallin shahid me yake so ya nuna maka asali matsayi da yake da shi imam zahabi ya kawo kissan wani mutumi da imam sha'abi yake cewa wata rana an samu fari a garin madina akai ta sallar ruwa shuru akai ta sallar ruwa shiru yace ina cikin masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ga wani bakin mutum bawa ya shigo masallaci yayi sallah raka'a biyu da idan da sallar na raka'a biyu ya daga kai ya kalli sama ya ce aksamtu billahi an tumtira sama na rantse da Allah saman nan sai kin zubar da ruwa a take kawai sai ga ruwa za sai mutumin ya daga kai ya kalli sama ya ce man ana ya Allah ya Allah ni waye kaga bai san ma me yana da irin wannan alakar dawa da Allah ba imam shafi ya ce tunda naga haka sai na lade ruwa ya ɗauke sai na bi shi ya san inda gidan yake ya ce da na ga gidansa bayan kwana biyu sai na lallabo sai na ji wajen mutumin sai na ce bawan Allah rana kaza kana masallaci ka yi sallah raka biyu ka faɗi kaza ya ce abin ya sa na zo gidan in ji wani irin ibada yake yi wa Allah ni ma in yi koyi da shi ko kila zan samu irin wannan darajar a wajen Allah ya ce ina mai magana sai daka min tsawa fitan min daga gida ya ce sai na fita ashe yana ina fita sai tattara kayan sai bar gidan kada a gano kada a gano sa balle mutane su mai da shi karamin wa Allah bayan kwana biyu da imamu shaabi ya ce sai na dawo sai mutanen da suke makwabtan suka ce ai tun ranar da ka zo ka koran mana wannan mutumin ashe malfa yake yi in ya ɗan yi malfa sai ya siyar ce dalilin shigowanka ya kwashe kaya ba mu san inda ya koma ba kuma kaga menene ishara ce yake nuna wa a matsayin darajar da yake da shi nan ga wani tabi'i da manzo Allah ya bada labarinsa ba sahabi bane Uwaisul Qarni tabi'i ne amma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce yana da makurar biyayya ga babarsa saboda biyayyen da yake yi wa babasa, sai Allah ya jarace shi da ciwon kuturta saboda wannan kuturtan da yake da shi kawai ya daga hannu ya roki Allah sai Allah ya warkar da ciwon banda daidai kamar wuri na dirhami manzo Allah ya ce duk wanda ya haɗu da shi daga cikin ku kaga yana wa sahabbai magana in ya samu dama ya ce ya roƙan masa gafarar Allah shikenan sai ga mutane ayari sun sauka daga mudar da Umar kuma a zamaninsa ne ya ji labarin ga ayari ta sauka daga mudar damar manzana ce daga mudar kawai sai ya yi gugu yana zuwa sai ce man uwai uwaisul qarni kai a cikin ku nan waye uwai qarni sai aka nuna gashi can wani mutum ne wanda ma ba su a cikin zama ba su ma damu da shi ba na Umar na zuwa ya ce anta uwaisul qarni kai ne uwai qarni ya ce eh na Umar ce kana da baba ya ce e tana nan da rai ya ce e da kana da kutufta ya ce da kana da kuturta ya ce e ka roƙi Allah ya warkar da kai banda daidai dirhami ya ce e sai ce na ji manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk ɗaya daga cikin mummusa haɓai da ya iya riskanka a rayuwarsa ya ce ya roƙan masa Allah gafara don girman Allah ka ce Allah ya yafe min sai da na Umar fa ke faɗin wannan magana Ka ai ba matsayinsa ɗaya ba ko sai da na Umar ya fi shi daraja amma ga labarin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada a kansa sai ce yanzu ina zaka sai ce zan tafi Iraq sai ce to bari in rubuta wa gwamnan Iraq ya baka special attention sai Uwaisul Kani ce a'a ka banni in yawo cikin mutane a matsayin ba a san da ba <laughs> inda yau ne shugaban kasa ya ce ina za ka kace za ka je kaduna ya ce to bari rubuta wa gwamnan kaduna <laughs> ce wallahi allah saka da alkari allah shi <laughs> ko ba haka mutum zai ce ba sai ya ce a'a ni na fi so in zauna cikin mutane ba a san ni ba ina mu'amala yadda kowa ke mu'amala sai da wata ayari suka zo haji bayan shekara daga iraq sai sai na umar ya ce wai shin kun san waye wai sulkani suka ce a kaza kaza sai sai na umar ya ba su labarin matsayin da yake da shi wannan mutumin na komawa sai hadu da wai sulkani sai ce dan Allah roƙan min Allah ya yafe min sai wai sulkani shiru ya ce ka hadu da sai na umar kenan sai ce eh sai roƙan masa gafarar Allah tun daga ranar kuma aka nemi shi aka rasa ya boye kaga yadda bayan Allah suka kasance to mu yau mafi galibi sai kaga mutum shi yake tallata kansa yake mai da kansa bawan kuma shi yake mai da kansa yafi kowa kaga bayan Allah a da ba sa so a ma san irin alakar da suke da su da Allah to amma a yau zaka ji wani ne zai ce ma a shi ga matsayinsa da darajar da yake da shi Allah sa mu dace malam yace wa bi ziyadati malam yace walakin bi tamamin iman dakhala almu'minuna aljanna saboda cikan imani yasa mu'minai ke shiga aljanna wa bi ziyadati fil imani tafadala almu'minuna بالدرجات عند الله fil janna saboda karuwar imani mu'minai suka samu fifiko a darajar da suke da shi a wajen Allah a cikin aljanna ko ka san waye yafi kowanne talauci in sahat ta'bir wanda ko fi kowa kankantan aljanna shine mutumin da yake last bad na wutar jahannama bawa ne wanda daga shi ba za a ƙara cire wani musulmi a cikin wuta ba kuma duk sauran mushrikai ne shi ne last person da za a fitar da shi daga wuta kamar yadda imam muslim ya rawaito hadisin da bukhari tattaunawa ne tsakanin annabi Musa da Allah Allah na tambayan annabi Musa wai waye man huwa adna ahlil jannati manzila waye yafi kowa kankantan aljanna shine sai mutumin nan zai ce ya Allah a taimaka min a cire ni a wuta sai Allah ce wuta kawai kake so a cire ka yace eh ya Allah in dai aka cire ni a wuta ba zan ƙara tambayan ka ba shikenan sai Allah ya cire shi a wuta to gashi ya fita daga wuta bai shiga aljanna ba to kuma ga sai ce ya Allah dan karasa ni gaba kaman wajen wancan itaciyar bana kaga yana gani ya kara forward zuwa ga aljanna sai Allah ce ba kai bane kace in na fitar da kai daga wuta ba za ka kara tambaya na sai ce eh ya Allah in aka kara da ni gaba ba zan kara tambayan ka ba ya Allah shikenan sai Allah ya ce to a matsar da shi step forward sai step forward can yana nan yana nan sai ce ya Allah a kai ni bakin kofin aljanna mana sai Allah ce bawa na kenan ba kai ne ka ce min idan na fitar da kai na kai ka can ba ba za ka ƙara tambaya na ba sai ce eh ya Allah in aka kai ni kofar aljanna ba zan ƙara tambaya ba shikenan aka bar shi a kofar aljanna kuma aljanna kaman gilashi ne kana ganin komai ya ga ga wancan na cin kaji wancan na shan sai ce ya Allah dan shigar da ni aljanna mana <laughs> sai Allah ce bawa na kenan ba kai ne ka ce min idan na kai ka bakin aljanna ba ba za ka ƙara tambaya ta ba sai ce iya Allah in dai aka bari na shiga ba zan ƙara tambaya ba shi shikenan sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana bada labari fa udkhila aljannata sai aka shigar da shi aljanna duk inda ya shiga sai ga ta cika a'a wannan ya ga samu ya ga me ya ga rashi sai dawo ya ce fa khuyila ilaihi annaha mal'a manzo Allah ce sai aka raya mai kamar aljannan ta cika din da yaji sai ga ah wannan na wani na wani ne yana zuwa nan sai a ce wannan na wani na wani mutum ne sai yana ganin anya aljannan nan fa ba cika ta yi ba kuwa sai ya ce ya Allah <laughs> ban samu buri a aljanna ba aljanna mun fa ta cika sai Allah ya ce shin kana so a baka irin sarautan sarakan duniya sai ce iwa iya rab ya ce iya eh, Allah sai Allah ce zalika laka wa mithluhu wa mithluhu sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kai sai Allah ce na baka kwatankwacin duniya guda goma sai ya ce a sai ce wallahi ma u'tiya adu mithla ba u'tituhu ana na rantse da Allah babu wanda ke da aljanna irin tawa sai Allah ya ce wa annabi Musa haza adna ahlul jannati manzila wannan shi yafi kowa kankantan aljanna sai da ya remedian sa a jahannama to ina ga wanda ya shiga aljanna direct direct entrance ba jam ba ko CME <laughs> eh kaga kuwa ai ba karamin daraja wannan mutumin zai samu ba ko Ka kaga duk yadda ka siffanta aljannan sa ai ba zaka a cikin fa aljannan ka musulmi akwai bishiya guda daya sunanta tuba inji manzon Allah wannan bishiyar sai an yi shekara 100 ba a kure ta ba mai tafiya zai yi shekara 100 bai kure ta ba ita ce bishiyar da dan aljanna zai shiga cikinta yana cikin aljanna yana yawo a ciki shekara ɗari bai ƙure ta ba kuma idan yana son ya ci abincin in yi magana yana ji a zuciyarsa za ta kusanci shi ko sai dai tsinka yana kwance a gadon sa zai tsinka kaga duk wani technology ya kare a nan ko duk wani technology da bature yake ji wallahi a littattafan musulunci ne da qur'ani da hadisan manzo Allah yake ji sai ya kwatanta wani abu an ce ma wata bai ko akwai gadon da in ka hau zai daga ka sama ko to haka gadon aljanna yake in ka hau zai daga ka sama da sauransu zaka ga yawanci suna imitating ne duk wani abin da bature ya ba wani sabo imitating ne yake yi daga abin da Allah ya tsara to kaga wannan mutum ya kwaɗayi Allah ya sa yana daga cikin irin wa'annan ya Allah ka sa mu cikin su wa bil nuqsan min al iman dakhala al mufarrituna annara yace saboda raguwar imani tawaya na imani wanda suka yi sakaci wajen biyayya ga ubangiji suka shiga wuta yayi abin da Allah baya su yana ta tarawa yana ta tarawa to yana mutuwa shi kenan ƙarshen rayuwar mutum shi Allah ke bincike a kansa shi sa al'umuru bil khawatin yaya mutum ya cika a rayuwarsa ta duniya kyakkyawan cikawa shi yake warantin din insha allahu zaka riske alkhairi a aljannanka Allah ka sa mu cikin su qala shafi'i sai imam shafi'i yace inna Allah jalla wa lallai Allah wanda ya girmama kuma ya buwaya sabaka baina ibadihi kama subika baina alkhayli yawm rihan ya sanya rige-rige tsakanin bayinsa kamar yadda ake sanya dawakai a lokacin da ake sa su gudu tsere ba ana sa kuɗi ba a ce wanda ya fi wani za a bashi kaza ba kyauta to haka ya sa ba Allah ce sari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin ardu has samawati wal ard uiddat lil muttaqin Allah ce ku yi gaggawa zuwa ga neman gafara daga ubangijinku da kuma aljanna wanda aljannan nan fadinta kamar fadin sama da ƙasa kuma an tattale ta ga masu tsoron Allah kaga Allah ya sa mu yi me mu yi gaggawa wajen neman aljanna sai ce to haka yanda ake sanya dawakai a ce duk dokin da ya riga wani doki za a ba shi ga kuɗin da aka ajiye mai ko ga gift ɗin da aka ajiye masa shine alkhailu yawmur rihan doki a ranan da aka ajiye shi domin ya riga wani doki dan uwansa a wajen musabaka za a biya shi abinda aka ajiye masa summa innahum ala darajatihim min sabqi alaihi sa'annan su mutane an sa su a darajan akan wanda ya riga wani kaga wanda shi sa Allah ce fa minhum zalimun li nafsi wa minhum muqtasim wa minhum sabiqun bil khairati bi idnillah a ciki akwai zalimun li nafsihi musulmi ne amma fasiki ne shine wanda ya zalunci kansa akwai muqtasid shine mumini sabiqun bil khairati shine muhsini kaga aljannan kowa ba ɗaya ba kenan wannan musulmi in ya tu in aka gama kona shi gwargwadon azabarsa in an fitar da shi jannati adnin yadkhulunaha zai zo shiga aljanna kaga aljannansa ba ɗaya ne da mumini sa'annan na mumini ba ɗaya ne da na ne muhsini kaga yadda suka fi juna daraja a imani haka aljannan mu yake fi juna sai ya ce faja'ala kullu mri'in ala darajati sabqihi sai Allah ya sanya kowane mutumi a darajar abin da ya riga dan uwansa akai na alkhairi la yanqusuhu fiha haqquhu Allah baya rage masa haƙƙinsa a ciki yanzu misali uba da 'ya'ya kaga duk uba idan yana da 'ya'ya mata idan suka yi aure yana burin a ce in son samu ne yaran nan mata su yi aure in a kaduna yake a ce a garin kaduna ne suka samu mazaje ko ta yadda duk bayan wani lokaci za su dinga me zuwa yana ganin su zai ji daɗi haka ai ba son samun sa bane a ce an tafi da ita waje mai nisa wanda za a daɗe kafin me a ga juna to kaga yana son haka in zai samu haka zai yi ko to Allah saboda ya faranta maka rai a matsayinka na mumini idan kai uba kai aikin alkhairi kuma ƴaƴanka ka sa su a turba na alkhairi suka zama mutanen kirki suka yi ibada dukkan ku kuka mutu kuka shiga aljanna amma kai uba darajanka na aikinka ya ɗara nasu saboda Allah ya faranta maka rai zai kwashi 'ya'yanka gabaki ɗaya a haɗa su da kai Allah ce wallazina amanu واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين الله ce waɗanda suka yi imani kuma zuriyarsu suka bi su da imani Allah ce za mu riskar da zuriyarsu gare su wa ma alatnahum min amalihim min shay kuma ba za mu rage ba kowa aikinsa ba kaga uba ba rage mai nasa ba ko su ma ƴaƴan ba rage musu nasu ba amma sun ci alfarman mahaifinsu sai ce kullum ri'in bima kasaba rahin duk wani mutum duk kowane mutum a cikin mutane duk abin da ya aikata an jingina shi zuwa gare sa sai ya ce wala yuqaddam masbuqun ala sabiqin wanda aka gabace shi ba za a gabatar da shi akan wanda ya gabace shi ba bi ma'ana wanda ya wuce gaba ba za a dan ajiye shi a baya ba wanda ya riga ya wuce shi a dawo da shi gaba kamar yadda yau ake yi ko za ka ga wani kila a ofis ne wannan ya riga wannan zuwa saboda kila kana dasawa da md ku wannan baya dasawa sai ya samu rapid me promotion wannan kuma na me yana nan an kyale shi aka a'a duk wanda ya gabaci wani ba a taba sa wanda ke bayan kai zo ya gabace ka a'a haka tsarin Allah yake aikinka ya sa ka ɗarawa ne kuma ba zai taɓa yiwuwa a ce aljannan shi naka ba ka'idar kenan wala mafdulin ala fadilin balle wanda aka fi shi falala a ɗaga shi akan wanda ya fi shi falala ba a'a kowanne ana bashi matsayinsa wa bi zalika fuddila awwalu hadhihi al-umma ala akhiriha wannan dalilin yasa aka fifita farkon wannan al'umma sunewa sahabban manzon Allah akan me karshen al'ummansa bi ma'ana sahabbai sun fi mu daraja an fifita su akan mu walau lam yakun liman sabaqa ila al-iman fadlun ala man abta anhu la lahiqa akhiru hadhihi al-umma bi awwaliha ba dan an sa wanda ya gabace ka zuwa imani falala akan wanda bai gabace ka a imani ba cewa ya fika daraja to da ƙarshen al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun kai darajar mutanen farko amma zai yiwu ba zai taɓa yiwuwa ba saboda ne su sun riga sun yi hidima yanzu misali a mafi kusa shugabannin da muke da su a wannan ƙasa da suka yi wa wannan ƙasa hidima a lokacin da aka samu 'yancin kai waɗanda muke da su yau za su kai su daraja? Ta ba za su kai su daraja ba saboda ne. su suka yi yakin mai samun wannan yancin to har duniya ta nade sun gabaci duk wani shugaban da zai zo kuma duk irin alkhairin da wannan shugaban zai yi bai kai su ba saboda su ne suka yi ne shimfiɗa su ne suka zama shimfiɗa ga waɗanda suka zo a baya to haka sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam suke ga al'umman manzan Allah sallallahu alaihi wasallam duk yanda ƙarshen al'umma za ta yi imani ba za ta kai na farko ba kuma duk yadda na ƙarshe za ta yi ibada ba za ta kai matsayin na farko ba ai shi sa manzo Allah ya yi katkat ya ce la tasubbu ashabi kar ku zagi sahabbaina fa wallazi nafsi biyadi na rantse da wanda raina ke hannunsa law anna ahadakum anfaqa mithla uhudin zahaba da ɗayan ku zai ciyar da dukiya wa addinin musulunci a tara shi ya kai zinari ya yi dala har ya kai tudun dutsen uhudu ma balaga mudda adihim wala nasibu bai kai rabin mudun da sahabi na ciyarwa musulunci ba saboda lokacin musulunci na infant stage yana bukatar me taimako suka taimaka yanzu ka taimaka baka taimaka ba ka yi ko baka yi ba musulunci baya bukatar ka haka ne ka yi baka yi ba duk musulunci baya bukatar saboda a lokacin musulunci yana bukatar dukiya yana bukatar wato tafiya ka salwantar da ranka da jikinta da komai duk sun yi to yanzu in ka zo kai wani abu ai duk baka kai nasu ba ai sa'annan wannan ruwayan bukhari da muslim kenan a ruwayan a da imam tabarani ya rawaito shi sai ya ce la tasubbu ashabi kar ku zagi sahabbaina man sabba ashabi duk wanda ya zagi sahabina fa alaihi la'natullahi wal mala'ikati wan nas ajma'in tsinuwar Allah ta tabbata akan wannan mutum tsinuwar mala'ikun Allah sun tabbata akan wannan mutumin tsinuwar mutane na duniya ga baki daya ya tabbata akan wannan mutumin kaga wannan ya nuna maka darajar ku ba ɗaya bane tilka ummatun kad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum wala tusaluna amma kanu ya'malun wa'ancan mutane ne sun riga sun shude rayuwarsu ta riga ta gabata Allah ya yarda da su kai fa saboda darajar da suke da shi ba Allah ce kai duk kuskuren da za ku yi wa musulunci na riga na yafe muku da ba zan taɓa yin fushi da ku ba ɗan aljanna ne ke tafiya a doron ƙasa su kansu wani an san wani ɗan aljanna ne wani ɗan aljanna ne wani ɗan aljanna ne to ni yau ka gaya min waye ɗan aljanna cikin mu kana da iko baka amma su sun san wani ɗan aljanna ne wani ɗan aljanna ne wani ga abin da zai kashe shi kuma ɗan aljanna ne ɗan aljanna ne ke tafiya a doron ƙasa tabi'ai suka ce idan muka ga sahabbai sai mu dinga mamaki wata rana muna zaune a gaban abdullahi dan abbas sai ya ce duk wanda yake so ya ga yar aljanna ya ga wannan bakar matar baka ce bakar fata ɗaya daga cikin ɗaliban abdullahi dan abbas ya ce sai ina ta oh, oh allahu akbar yau gani ina kallon dan aljanna na tafiya a duniya oh, oh. kaga ai abun mamaki ne ko a ce wannan dan aljanna ne Allah ne ya mai bisharar ɗan aljanna ne kai ai ba karamin daraja bane wannan maganin kadai ai ba karamin daraja bane mu yanzu akwai wanda zaka ce a duniyan nan tunda kake rayuwa har zuwa yau an ce ma wani dan aljanna ne akwai shi babu sai dai a ce me ana mai fata to amma wa'annan yan aljannan ne da kansu suke tafiya a duran kasa kaga ko ai ba kananan mutane bane to saboda haka duk wanda ya zama shi harshensa ba yi da abin da zai faɗi akan wa'annan sai zagi da tsinuwa to ya yi asara ya taɓe duniya da lahira saboda wa'annan mutanen Allah ne ya zaɓe su saboda su ɗaga addinin musulunci sai da ya siffanta sa a taura kaga kenan zaɓaɓɓu ne ya ambace su a injila zaɓaɓɓu ne sannan ya ambace su a cikin ƙur'ani kaga daraja uku littattafai uku sai da Allah ya mutu sunansu to a yau a ce musulmi zai buɗe baki ya ce bayi da waɗanda yake ki da sunan ibada sai waɗannan mutanen ai ya taɓe yayi asarar duniyarsa kuma yayi asarar ina lahira babu ma kaman talakan Najeriya kada baka ci kadiya duniya ba ko ya ji sannan kuma a lahira me ba duka bane inda duka ne da sauki Za zaka iya jurewa ko <laughs> azaba ce kuma azaba duk sakon yake karuwa azaba wutar jahannama duk mutumin da Allah ya shigar da shi wuta babu wulakancin da ya kai shi Allah ce rabbana man tudkhilin nar faqad akhzaytahu duk wanda ka shigar da shi wuta ya Allah ka gama wulakanta shi babu wani wulakancin da ya kai wulakanci a jefa mutum wuta to kaga anan duk mutumin da ya shiga wuta to rayuwar shi ta riga ta lalace Allah ya gama wulakanta shi to wa'annan mutanen su 'yan aljanna ne Allah ya musu bishara da aljanna kuma ba zai taba fushi da su ba to kai kana talakan Najeriya kai dai baka ji daɗi a duniya ba ka tsaya ka bauta wa Allah ka bi hanyar da ya dace ka ki ka sha wahala a duniya sannan kuma na lahira ai na duniya bala'i to gara a ce ka jajurce a matsayinka na talaka ka hakura da duk wannan luxury din da ka ga masu kuɗi suna yin wannan su yi kaza ka jajirce ka bauta wa Allah kana mutuwa shi kenan dan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce in aka ɗauko mutumin da ya fi kowa jin daɗi a duniya aka tsoma shi a wutan jahannama tsomawa fa tsoman haka aka dago shi aka tambaye shi ka san abin da ake kira jin daɗi zai ce shi tun da Allah ya halicce shi bai taɓa sanin abin da ake kira jin daɗi ba tsoma shi kawai za a yi ya ce sai a ɗauko wanda ya fi kowa wahala a duniya ya fi kowa shan wahala sai a tsoma sha aljanna sai a ɗago shi sai a ce wai shin ka san me ake kira wahala zai ce shi tun da Allah halice shi bai ma san abin da ake kira wahala ba to kaga ashe kenan abin da ya kamata mu yi mu nemi aljanna ya Allah ka haramta mana shiga aljanna ya Allah ka haramta mana shiga wutanka fa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu